A nan kuma, wani direba ne ya gamu da gamonsa yayin da ya kwashi 'yan damfara ba tare da sanin shi ba, inda 'yan damfarar suka yi amfani da hodar Iblis wajen gusar mishi da hankali. A yayin da suka yi awon gaba da motar shi a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Bakori ta jihar Katsina, wakilinmu Anas Ahmad Kobi Ya kalato mana yadda lamarin ya faru. A wannan ƙasa mu, gaskiya ta yi karanci don koda da gaskiya da an ma mazari zane. Ba don haka ba ta ya baka aje ba za ka ɗauka duk da yake tsautsayi baya wuce ranar shi. Inda wani bawan Allah direban mota ya haɗu da nashi tsautsayi na 'yan damfara da suka shaƙa mashi hodar Ibilisi suka wuce da motar shi. Ga yadda muka tattauna da wannan bawan Allah. Wato farko abun da dama fasinja ne suka tare ni a hanya. Suka ce mana ɗauke su zuwa funtuwa drop za su ɗauka na ce to shikenan muka shirya da su a matsayin dubu tara na ɗauke su muka muna tafiya muna zuwa yan kar suka ce mun tsaya da su mai sallah muka tsaya da su muka yi sallar la'asar bayan mun gama sallar asar daga nan muka tashi muka wuce muka tafi huntuwa, muna isa huntuwa bakin tasha suka ce mun ina tsayawa sai suka kira wata yare su guda ta taho sai su suka yi magana da ita a cikin mota ta sai suka ce mun to in wuce in kai su bakori tari sai na ce to ni gaskiya bana zuwa bakori dama ba magana bakori muka yi da ku ba Ya huntuwa mun kai kuma kun ga tunda na kawo ku ya huntuwa to ku sallame ni daga nan in koma ta gida sai suka ce mun to ba aikin kuɗi nake yi ba ce a to ai ko aikin kuɗi nake yi bai ni zuwa bakori dan dare ya man ni ku so nake kuma zan koma gida daga yanzu sai suka ce mun to shikenan tunda baka zuwa mu barin mu tara mata ita na fi ita ta wuce ita wuce wata za mu je sai ka kai ka kai mu inda za ka aje mu ita da mu za ta same mu mu je nan wani gidan mu yana dan marna ka kai mu nan sai ka aje mu sai mu sallame ka sai ka wuce ka sai na ce to shikenan sai na buga mota na yi kwana na ji muna kai gidan mu dan marna to akwai wani ƴan kwana na ashe ban san akwai ashe loja ce wurin dan ni ba ma taɓa sanin loja ce wurin ba sai rana muna zuwa wurin muka yi shiga wurin muka yi bakin kowar loja din sai wani ya fito ya muna magana ce ko za mu shiga ne sai suka ce mushi a'a ba za mu shiga ba muna jiran wasu ne su zo sannan mu shigo sai suka ce to shikenan daga nan sai muka tsaya muna ce ce ku salami ne wuce ce ai da ma kun ka ce nan kun ka ce in kawo ku mm. sai suka da gwada suka ce kai wani tashi ka je ATM ka ciro kuɗi mm. ka zo mu sallame saboda kuɗin da a gare mu nan gaskiya ba za mu sallame ba za su isa ba dan mun tun da mun so ka koma da mu har gida da ka kai mu ba korin ma sai ka koma ka mai da mun gusau za mu baka dubu ashirin da biyar sai ni ce ba na zuwa kawai dai ku salami na ya kuɗi na kawo kwanan niya to daga nan mun nan da yaucin da muke guda shi ta shi ta wajen ya ciro kuɗin na buɗe kambun kowata na aje ƙasa eh. haka ƙawata guda waje guda eh. ciki eh. na ɗan kishin gyaɗa haka muna ɗan yauci su haka sama sama hmm. to daga nan da kawai na da muke da su sama sama to daga nan hmm. ni ban sake sanin inda kai na yake ba kawai sai dai na gani na a gida kawai na ban bayan kawo na gida an cince ni hanya ko naka zuwa nake tambaya ina tambaya aka ce aka aka ce ai sun je ni nan hanyar bakore eh. suka ce ashe akwai wata kwata za a nan wata ba mutane mun ah. suka yadda ni Ɗan sanda sun zo su kuma suna fatur ni da dare sai suka tsance ni eh. sai suka ɗauko ni sai suka kawo ni asibiti eh, duk lokacin da ake ta maganganu suke kuke musayar maganganu da kai da su a cikin mota ba wani abu da ka fahimta ban fahimci abun da suke yi ba tunda ni hankali na bai zai bani cakida da su ma wani abu ba ina hankali na can gaba su mm. kuma suna bayan sit din baya mm. to duk ina ga tanan tun foda ce suka shaka mani mm. ko da iblis to ina ga tanan tun da kila ita ce ne suka kakkaba karshen rahoton kenan daga jihar Zamfara Anas Ahmad Kobi Kondon Koli masu sauraro kar dai ku manta Kuna tare da shirin kwandon koli ne daga jerin gidajen rediyon Bishon FM da ke Najeriya, a babban birnin tarayya Abuja da Katsina. akan mita da ɗigo ɗaya, sai Kaduna Kano da Sokoto akan mita da ɗigo biyar, sai jihohin Gombe da Gusau ta jihar Zamfara akan mita da ɗigo bakwai, a jihar Kebbi kuwa muna nan akan mita da ɗigo tara, za ku iya sauraron Bishan FM a ko ina kuke a faɗin duniya. A adireshinmu na yanar gizo a www.bishanfm.com.